a zaunan nan ruwa kaga wannan akwai maslaha mursala wa ma zaka illa anna tawatur al-bawli yawaitan fitsari fihi zari'a ila tanjisihi wa ala hadha ani fala farka bayna al-qalil wal kathiri wa bawlu al-wahidi wal adadi fitsarin mutum ɗaya da mutanen mutane da yawa wa haza aula min tafsiri bima dunal qalikil kullataini wace to wanda bai kai kullataini ne ba za a fasara a aka hana fitsari a haddu kama ko mai yawan sa aw bima yumkinu nasfuhu ko wanda za a iya kwalfewa fa inna shari'al hakima la ya'zanu lin-nasi an bulu fil ma'i adda ini idza jawazat al qullatain aw lam yumkin nazaruha ko ba zai ya kwashe shi ba saboda yawa duk da haka fa ina fi zalika min ifsadi qawm yahid nasi wa mawaridihim da wuraren ɗiban su, ma la ta ati shari'a kai amma na yi mamaki da ya yawo na gari ɗaya na san irin inda ake irin wannan lamarin garin candau kaga dai an masu tafiya a garin amma ba a masa tsari a kogi ba a wanke a kogi ba a kashi a kogi duk da gama alade kana gama wa alade a cinye amma muka je za mu yi wanki kamar inda muka saba a nan muka ɗauki bokitin mu muka ɗiba can ba bayan gari na ya wani zai ce kai kai kai me kuke a nan ku tashi daga nan yanzu da an gan ku sai kun yi shekara goma goma na kwace ruwa muka yi sama ku yi wankin Ba baƙi ne ku ko wance to ba a yi nan wurin ba duk wanda ba ka gani tun daga can zuwa na ka gani da ake wanki ce gari ba je to duk wanda a gan shi na wanki a ruwan nan Eh, shekara goma rarrafi ne wanda ba a ya kullum ruwa ake kamar misalin to ya dai fi na riga sannan ya fi shi ruwa so daga nan shari'a ta hana a yi fitsari a ruwa fa hikimatu shari'atihi yi. Eh, ikitar hikimanta wajabtar da alman amin albauli fi kwallar ruwan aukasar saddar lizari a ta ifsarihi. Alwajihun rabi wasamanu, annahu na gaggan za an ce masalihul musar ko almaslahatul musar za ka ce ai ta zama dole ma ya bani da ita. to an kace za ka tsaya Qur'ani cikin sa zalla ina zaka ganta amma daga ciki aka samu wata annahu na an yusafir safiyar bil Qur'ani an hana ai tafiya da Qur'ani ila ardil adu ko da yanzu an ci aiki haka don da Qur'ani ma yankin da aka zuba shi an na kila ya fi ka ya kwamfuta ya duba ya abin da yake so ko da an sa a himaya zai iya fasawa ya ɗabi abu da yake so yanzu wata ka ga wai wani wai wata munasaba ma ta sadu har ne ya zama kun ba shi kyautar ƙwararri har ne ai sai ya karanta a gana annan ba ku iya ganar da shi ba ku yi kaza a'a na turanci ne to ko da babbauci ne mun yi sai zai karanta addini yadda zai dinga bata mana addini wa innahu fariya ila an tanalahu aidihim ya shiga hannunsu kama allala bihi fi nafsi hadisi الوجه الخامس والثمانون أنه نهى عن الاهتكار أن هنا ومتأن يسين كايا أبوي yana magana da kullum makanin makalin ba wai sayan kayan eh, me yake da suna eh, yan kaya ba ta ofisi ko ka noma abin ka kaje ba wannan ne ba wani ina ne ke yau wata ku fito da da masara masallaci a sayar shi kai kuma bakin cikin ka masallaci eh, bakin cikin ka masallaci ni ba san abin da masallaci na yi wa mutane ba bai taba cima bakin bagi aka ba amma bakin cikinsa kuma wannan bakin ciki da masallaci kaga masallata ta koyi murna ake kuma ana cewa duk mutumin da aka ce musulunci yana kafa ya murna ya riga kafiri ne kufuran nifaki ka tsaya in masara ta ce ta lalace ko ta zube ko aka sace yi dariyar kasan ranka sai dai neman fasan haushi amma na masallaci ya wuce haka ta masara ta tsaga kai bakin ciki ba don kawai ba saboda akwai ta masallaci masallaci zai samu kuri a banza wayo na je wani rodi <laughs> sai ke da ba san wannan ba san manufansa ba amma akwai wanda a fili yana nuna a sai in an yi aiki an gama sauran gungumin a rabar da shi a rabar da shi jama'a na da bukata an je an rike to ka ne wannan ka samu wanda ya rike kayan shi ka samu kayan shi ku yi tsaya da shi akan kayan shi amma shi wannan mai jari ne wato Allah da hakuri amma dai ana gani duk mai kiyayya masallaci ya gaba sai kaga Allah ya ta shi wallahi malam ko Allah ya jefa shi cikin wata masifa mutane ma na kwafi shi za su gano ina cikin masifa kai din nan baka ba masallacin nan ba ma kana soja mutane ne ba ka ba shi duk da ba abin nan ne ba masallata ne duka ka irin wannan abin to wannan bai bari a yin wannan ba an nemi taimako a akwai fasanci ah, to tun da ba za ka nema kyauta ba kai ba za ka iya tarawa kyauta ba to a nemi wani masu yi kyauta hmm? neman taimako ne ce kowa za a ce za a biya shi kowa yana son za a biya shi ce to ku nemi tsoho a zai ba to ga dauki gungoni dauki roba kaza daya ba za ka irin alaji wato da zai iya aikin ya gama ke to ku sallame ne ta yi ko a yaran akwai wanda zai maka baya bukatar kawai ba mu hanyar mutu ko an gama to a ba mu haskin mu har kawai suna da wani haƙƙi a masallacin Hmm? Hmm. irin wa'annan matsayasar to a kaga an samu ɓarayi a cikin sake samun barayi abinda ya hana masu sata tsoro wallahi tsoro ya hana masu sata ai da dama suna son in ban da ba don tsoro ba duk da sun shiga cikin kidnapping din wallahi tsoro ya hana musu shiga amma akwai wanda suka fi yanki dina sun tsinna rubutu amma matsorata na isa ba su fita ba tsoro shi ana ba su kuma ana zaune da su saboda haka nan ga Umar dan Khattab yana cewa a Madina in ka karanta muwatta ban littattafan da suka yi magana buya ba irin muwatta dai littattafan da na sani ne dai ta yi magana cikakkiya muwatta yace to mu ba za mu yadda wani mutum mai tarin kuɗi ya zo ya saya mana kayan gari ya boye amma in ka noma kayan ka wannan rage idan ka sayo kayan ka daga waje ka kawo wannan duk rage sai dai muna ka kana rage mana amma ba za mu samu ka dole ba kayan ka da ka noma da kayan ka da ka kake da shi a yanayin nan wannan kana iya ba baya daga cikin etika itikari ma ai duk wanda suke muskilan wanda ya san duniya shi ke sanin addini yanzu akwai wanda zai ce ya sai ya sai omon garin nan na shekara biyu duk inda wani omo yake kamfanin omo daga inda ke ya sai na shekara biyu to ka san ku a shekara daya za a rasa omo dole omo ya tashi ko in yi ga dama ya sake shi nan ake sayar da shi naira dubu biyar biyar ya ce to kuma ba da dubu biyu sauƙi duk mai umar kare ba za a sake kawo ba in ya tabbatar da kun rasa gabaki da daga nan zai rike kan ya ce a ni na kare dubu biyar sai kai dubu goma ya fito da shi kwana nawa zai mai da kuɗinsa da riba da zai ci to sai mutum ina da irin wa'annan ma kuɗin ba kowane yake da kuɗin da zai sai kaya ya kare mutane ba yanzu kaga abin a ce maka biriwiri tana son za ta karya mutane a masara tana da kuɗi kuma za a bata kuɗi daga waje tana iya bin duk masarar manoma na ta sai ta sai na shekara kaɗan to ka san ku dole za a shiga naha an ihtikari wa الاهتكار la yahtakiru illa khatiru fa innahu ذريعة ila aina ila an yuzika ala nasi aqwam aqwatahum akunta tawa mutane abincin su aqwata aqwatu ولهذا لا يمنع من احتكار من لا يضر الناس ba hana koyi abin da bai cutar da mutane ba yanzu komai aka boye aika gan shi ga matsala ya ishe ku?